يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إن النبي ثلاثة أزمن شبه رمضان ijira na bisallah salam da ko su bai ko bai turu din ga ya ci gaba bai <clears throat> karatu ba ne kikini tuwa nan a inan ya makara saran yi da datiya a yi mamaki na ile dudu yi sosai kafayen efu ibo irin dundu so nga kan ita bai ito yo to ga gan idabe nana ide tutu ko ga bunna ila alamaliya so ki to ya ga gaka kashi ga bai nan na ma ji tunanin ci ikem e na ile fe lokin nan so ko ga majo <coughs> ah, alhamdulillah su <coughs> wanda iji karatu ya suratu yusuf arbi ayayen shi ne be gutai ba na labari kikinin bani na unga ke ya gya na biyu su bunyamin bayan doku-doku ya mufassiru na je yi nan wula da be masar dabara na ma na biyu su fujina watun lo wuda ka shishi da ya ce ma hmm, ya gizi a dada labari yaya baba ki hmm, ya na lobe yana udayen yi ya ce uka shishi matsaro inda shi biya haya annabi yakubu ma un gwada mu sarai maji bayani ya ke lallewa da ke to akuri akuri mawangi akuri wangi <clears throat> ga na ci za a juji tun daga farkon lokaci uji sai mun ga juju mabele ya wunga tun wunda da da tun akuri <clears throat> amma tun daga tabalamar wa lamar ya soko tun akuri a sabru ja nabi sallallahu alaihi wasallam inda sadmatil ula sun ga a saburu jamilu <clears throat> maji fata alkhairi gan egin gutata su kwa biya a benin ta faga buga yi gikin bai bayani wa insha Allah ayayen shi ne bai gunici ya lagos bai karatu tugon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم النبي يعقوب مفيتي قاتوتا cha unda sa to biya in ga biya ayin biya wa lugwa o kala wuce ga ya asafa o ka sayan wi ala yusuf ete cimba anabi yusuf ne yi gwada wani gaga lamarin na bai faruwa ba ne ya yi giya anabi yusuf na ake da aka da masa rona wa damuwa no da shi zo ni anabi yusuf na ke usale gala anabi yusuf ya yi tiyo ya asafa ala yusuf wa biyar biyaddat ainahu min alhuzni har mai me yubi afubokun ebo tsanani ya gbanyo wa wa mu wajiza na de gbanyi na shiduna a manjiji bayani ga gan shari'a ya annabi dundun yu kakai izu gala misali na ji faruwa bunna ya asafa oga shi kenan ya gabi juwaye bai oga ya asafa ya asafa a a uci da zai ita shari'a na muhammadu ba uci na ma a ya kubu ji tsona yau etiye kpashari uga buda bane ya ce ga anabin dondo uga izana da da su soko ga kpata mina al'umma wuce wani uga mai zana tsado kan su ko zan dondo nan so ka <clears throat> ba ga yi ga daidai nu jine yo ma daidu yo bane shari'u kai e bayana yi da shari'a annabi Muhammad wani sallallahu alaihi wasallam e bayin ga da biya wi oji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirjawun ga ga yi jau haji tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ina hadisi annan sau annabi haji fe ba tsari bai hindu ciji haji fe ga lawo mai ne a wuzu bika min alhammi wal huzni wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukli wa dala iddain wa galabatin rijal so ko mai waye tsabi wani tsambe gbayi tsambe ekpagbai tsambe lamgbai tɔn bɛ gbɔlɛ ezulu la gbɔngala yɛ daba lotunu gun jinama wal bukuli tɔn mi gani bɛ ebote wadala idain tɔn mi gani bɛ kinu ye gbate a gaga gbata zanza kpe wa galabati rijal bɛ a gaga sɔkɔda na ci lɛ tuza ejun zalunci anabi biga tɔn mi gani bɛ wɔnci gale zan do tumi jin zalunci ma so ibogo nye gbanyi ni macili yo masiba mu yo ne da bicuna iga ne mine ta nabi sallallahu alaihi wasallam na ga nabi ato ibrahim ne ga nabi sallallahu alaihi wasallam na jajili nan mine gana nabi fe gana ga innal ayna tadma e ko so e eh, eh, kwagiya da nan e kwagiya bana nabi fe kwagiya a utigiri na yi tera ke bo za fe kogun a fe wani a a kawale anabi ila lawa ta gawa tiga ma ga ci wule wa le ga giye kpon ga ga innal ayna tadma wal qalba yahzun ya gbamanyi amma wala na kulu illa ma yarda rabbuna ya ga yandan da sai na coci ya fain ba na ina ga la tsoci je da na ga ya gan amma fa wa ina bi firakika ya ibrahim la mahzunun idan gbanyo bi wato titina wata igbana annabi gabe ibrahim ya gina jajali na man wacce kwaji ke ibn battali jinaji fassara hadisin na ga hadisin ne ya wuga da wani gaggan ade ne ga albukawul mubah amma dai ne ga alhuznul jaiz bi ma na gici da wani ya alalle na a ci gama dai gbanyi alalle ya bane ya gbanyi tabiyu yau dole na a fayin gbana dole na jiyan alkhaira na nga tsoza dole gbanyo won gici bi won amma won ga dawo gwana wa da gagan doci eh na sokoje da gani bayanan mu damuwa na ga waye gbana wuci ga ga alhuznul jaiz amma ga shi dutu ko ba nan wa min o gasu to ibada to ibada da na ga lobiya a na naji gair jais na jalilya <clears throat> ko kuma ya za da mini ya gbanyo ga ya boye yi wani jajali na ko ya gi wani jajali na da mini ya gbanyo a tukwanin kusa wa mini labzu da an gibo wa gabi hankali alaigan na kwatan guwa ga la anabi sallallahu alisalam ya yi duwa wa huznu ya gbanyo ga biya wa iri addu'a ne wa ga wayo jina wa na. ya ba mu dubu lufe taimako na <clears throat> Kalu taftau taftau, Falu da layi taftau tafku yosi, a hadda ta huna haɗa na ta huna minan halifi. babu ya gace gaba yana biyu a kube, a ga ta layi jukatu bai yi Taftau tafkuru Yusuf. man jigan tabtawun na wato da takdiriyan na fiyu ibana ya yuji kwata da daga na fiyu yau ga ma fatiya manfakka ma bariha ma zala ya gini ga yi kwata mini larabci mu a da zabe na fiyu so mu nubi abu ma bebe na fi a na waga takdiri na fiyu jin so ma nuyi la taftau tafkuru yusufa baba kawo ku kyabo ya la wace fa yusufu ya lobeji wace tun ya a ai hatta ta kuna harada wa biya jiza na biya wa na wa biya mini wa na kai fasara ibn abbas ga aja ibn kutaiba bo fasara na kan ga mini larabto larabta aja ga ahrada wal huznu bi ma'ana adnafawo ya gbanyi gaza wa aja gaza wuce aji haradu zane gbanyi wa na fasara na ibn abbas jina da wani hatta ta kuna harada ibo biya wa da tsanani ya gbanyi wani ma a wuta kuna min alhalikin ko biya fi da min ta ci zane jo wato ya gbanyi na abela da je ma o biya tu bo ya gbanyi na ma alali ya gbanyi annabi yakubu wanda layi wuce kimalo bayani da nan قالوا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال بابا النبي يعقوب يقام إنما أشكو بثي مي تبوتتا ya fi ya gbanyi na dabe mi na wa huzni be damuwa mi mai tabbatun tailala ilo ba soko soko mai tilali pio mi ti pe ya so wale gaga ki wọn lawa ene ji faru ahun pata to gina wọn tare ya e biya vubo kun da na wule baya da na ibada wọn ji ya soko eh bona soko adu mawuji cine ni yasma tadarru'u e ebun de bu wala lina wọn tina so lalina wai tebo mi macino na wa mai titipe soko na ibadu yo la da dan gurku yo e yo ga jinwe wa mi so ke ban ga waye ga gama gama na amma su kowa ga bayan lalima wa fe ta ce ibadu wani made lada na dokuna so ya mai ti lalimi ti ya gbanyi na loba su ko amma ya e gimi ji wa alamu min Allah ma la ta alamu mi de kike ne ya ana ha mi ke o gaga ena mai ji da ana ibadu yo su kuma ya miladu amma ya kya can ga malai cewa ga milan lugo يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وآخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييحس من روح الله إلا القوم الكافرين كافرون يا بني annabi yakubu yake gaba ga yaya gimiji idza abu ikpepe fe da masarbe fatahassasu min yusuf ita ji bincike tin hali annabi yusufu wa akhi ju na mannan ni biwi na ne bela su magona ita ji bincike ta abu wala ta asu ya ga ka wani babi rama ya so kwema la ta asu rauhin la. ya ga ka wani ba gani bi ramai su kwema rauhillah ma'anu ya rahmatullah inna wa mana lalle lamari bi fife la ya asmi rauhillah adizana baka wani bira mai su kwena illal kawmul kafirun sai jama'a na jaji kafirci na a sa ka wani ba bira mai su kwe kafirci yau galan gumi bi bayanin na yau ewa ga kandun da musulmi wuyi bi fata alkhairun lokacin su ko <clears throat> kuma hadisi bai gan ana inda gwanni abdi su gan wajen wadda ba na wajen ga ya ya nan wani kpasokwai ga sokwace wọn alu ogwa na wọn alu taimako ogwa na sokwace wuga wani ile ga a'a sokwa da san bwa na so kuma da san ga so ba na wagala su ko gina babu wa giyawo musamman ajawa ga gayin ya zagayin da taili alama jeli cele ga batan da lamu dami da na da kyarun a gangwa bo aliyu ne waga yanzu fama da fata alkhairin lankwai su kwanan mfuji fata ga insha Allah kan ga ci kuma ni ramu su kun welo amma mun ga ba ta man wulawun buke ba ganbe bi da su sokwe eh lokaci wai bi fata jira da na mfu bi da sure zagan ya gula da tsakani ali guba wucin insha Allah su kwa ju ba za abubuwa <clears throat> so ale ga annabi annabi yakub alayhi salam kujan amfani ba kalmar ta idhabu fatahassasu min yusuf wa akhi man jika tahassus ma at-tahassus a'ammu min at-tajassus at-tajassus bincike wani je te didi na amma at-tahassus bincike wani je te to didi to wangina kin wani ga dan wani gagan edaji bincike annabi yusufu alinu ga dan kawai da do kawai wange wai da bayani wai za dole mu ci amfani ba kalmar tahassus inna wula yi asmi rauhi la ga baka wani mabin da lalle marbe su bi fife adizana baka wani bara mai su na illal alqawmul kafirun man jiga kem no guga mina inna wula yi asmi rauhi la illal alqawmul kafirun ma ji kiwa ga jumla ta aliliya na kin wai ga da wani gaga ina la mi cige ga baka wani bara mai su na ma e bona ka wani ba bara mai su kuyi kafirci ne alaya yando ci min suratul hijro wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun adda zana baka wani bera mai su kuina sai zana jiga fi da mini ya gina wani kyuba فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله لا يجزي المتصدقين إن الله يجزي إن الله يجزي المتصدقين ade a ci sannu ci na mai yana alkhairu ya yi ya ne gunu ba da nan a ci fata hassasu mai yusuf mai yi gagan wato duk da alina na biya kubu dana wuce ke ga gizi ga da ji bincike na wudde ya ki ne ga na biyu su fi da jo gambalan ga da ji bincike ka tanga yi gizi ga wulayani ga owu ga shigo wagi amma to sun gwaga nga yakini na nabiyu na watakila wa iso ko jiyan ga yusuf yi dabo watakila ilhamu so ko jiyan jiman eh Allahu alam amma daga nan na a jayo na wale gan wa gwa kasar ya ga gan wa iso ko jiyan ga yusuf yi dabo sun ga malan wani ta sun ji fata ga gada da ji bincike a wa halin ga na a wa bincike a ji binciken wa yawon falamma dakhalu alayhi lokaci ne yagin na ya umarni ba ba baba da wani sai masar falamma dakhalu alayhi ga da ba nabi yusufu qalu a na gaba nabi yusufu ga ya ayyuhal aziz ya wani zanke kin boyi nan nan ya wani za zanke yakin nan alayhi gaba ta tusana ya la yi to na magan al'aziz iga ciwule sunnu yomil sunna Allahu. e so kuga ya tuzan fi al'aziz amma baban wula ji kitabu ya annabi yusuf ya ciki bai ce na al'ada ya masa da zana amma mu yi rike mini lasu na soko na wanga alawun ya a wude yi kirari na juna abubuwa bai ke misali da gai giti ce foye na fi da bawoyi ba suna ticin wuciya kaliyo ga ko bidiyo ma al'adu yo amma kan ya al'ada yi jiya bishare ti ga al'ada wuce ku gungo be shari'a yana al'ada na magungo be ya ebe go ba ga do jina wa gana uji wuziriya ba kun kwana wa gana uji wuziriya dodon dawa ba ta uji wuziriya ya yi ala aziz ya wa na uzan kekin bona masana wa na dur to yi to to ya liji egun layi tore bi na madin agun ga ila idan ya waje na bi watin ima biya wai nan na bere yi ne gashi yangi na ma musjati tiyo e wai ji wangi twa ma na da wuci riki labiya wani ya shi yangi cibe yana so yana dai wazo wani na fa filan alkaila atun wa yi eti mutunci na ke wai bai wai ji yi na wata saddaka alaina wa mu ji sadaka yayi gagba yana labiya na gushi tama inna allaha yajzil mutasaddiqin lalle su ko wajin laye gaba alkhairi ya zane je ji sadaka nan anna tilaliya annabi yusuf tugawa قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قال بابا النبي يوسف ce gaganci daga na gan mancuji to yi gizi fata fi madana babu ga hala alimtu ma fa'altum bi yusufa ya madaki pe ne ji ya sagani bi yusufa so yana wa akhi to ya ju yana idan antum jahiluna lokacin rake bu fe to tuna eh lokacin ya fe da min rake bu da mini jahili cho ilimi da bayana yadda kike wuce ne je ji biyu yana be a yana قالوا أئنك لأنت يوسف قال Yusuf wahaza وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتك ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا بابا ce gabi ga ga na wajmi ban rana ga mamaki wani a anta ayin naka la anta yusuf be kyoto ga yusuf wani kalam ge ana yusuf ni ga yusufu wa za akhi ye gimi madana na mi cugwa bayyana ushina kadman manna Allahu alaina lalle su kun ani majiyayi jike mun yallo gaga yiga yibe na? a so kwani majiyayi iyebe yibe e ba nayi ba su ku kuma rigayi su ku goyo iye be igbe da ba na yi ba inda man yattaki wa isbir zandon da su da su ko in cagwa sun akuri na fa inna allah la yudhi wa ajra al muhsini lalle su ko wa alati ta ke dan la da ne je ji bolo bolo na hmm ale ba bonna wa daraja lawi ya hakuri gan be takwe <clears throat> wakada da su ko wace wace tsado kan su ko un pamba ke ba gani be akuri o maga tsugure alkhairi kalu baabu a tuntun ce ya na biyu su faga ta ɗi alahu yi su kuma ta biyu ala yi da aka da saraka da alahu yi su kon ta ta tiyibu su kon laguwa yi la wayi kun na lakatu yi da la yi ma da ni a cim yi laifi. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال بابو يقول لا تثريب عليكم اليوم إننا ya ku ebo ebo ku dabo inan na ene ya tathribu na ngai wato at-tawbih wa takri' ya ya bai na naga bayan febe kila ya ci ji kazan ɓata wuce da ba na guga na guga ni ya firu lawo laku ya ke ba gafara ya bai soko su kufa bai yi wa rahamun rahimi su ga ya tuna da ya guga zan na guza ya gun ɓata na ale ga gan <clears throat> karatun wuce ko na abu yayi doku doku yi nan na yajin fele ga gan izaga jinya iya batan iya jinga sai da dama ya. amfani karatu a tuyori un layin gbọ́n ọgbọ̀ gaza na ji pata kun zuma wani kawai gaba da kabo ci ta ta abu wa jan ga yana nabi yusufu ji na ga wasan yau hmm? ale su kwa gagbe a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam minan suratul an'am ذلك هدى الله أولئك الذين هدى الله كو فبهداه مقتدي suko kita annabaji ya nabi a karshe suko ce gaba annabi gato zaga na jin kita ya wada na kwata da ba wumbu gumola mi tuye ba wa sai annabi muhammad o male annabi ya annabi yusuf sai a ji lokacin na ji fatu makka nan a ga annabi sallallahu alaihi wasallam gabe nu ga da maka zona wai gabe ayin ma tarawna ni fa'ilun bikum yana jin yayi tiya tuwo yayi gabe ji yayi gabe duki yayi eh zuma wuce ya gunyi kun ya wi like kama kama bitifi waye bona yinan na ya de galaba te bo nan, na kiye twe gan ya jibe e so gan kawalu a ga makaci ya gaba ya nabi ga khairan alheri ya tebe wani ibo ne to gaga akhun karim ya giyo za ci wuce wabnu akhin karim wake ya giya ya gi ya yi za ci wuce kala na ga to fa ya kulu lakum kama kala yusuf li ikhwati enemi a gabe yi nan nan ya waye ga na bi yusuf gabe ya giuji tuwa nan ga ga ya gi me ya gi miyo to na annabi yusuf gabe ya juji tso na game a gabe tso yau gama kiwu gangala ta firi ba alaikumul yau inan na ya akwai bwa ya bugu iza abu fa an ya e keke fe da yadda kpata mai lugwa a daga mai alagwa tuna ya e fahim? so yi ne wa gani bai yi na da wani zane ga kuma kpata ci da wani laifina un lagawa fa a da ruwa ya nuci na biyu a ga ruwa ya nuci hassan oyo a ga sayyidina ali ga ya abu sufyan shawara ga da da ya ba annabi muhammad Wakatun tun e ga yiri ne ya ga annabi sufi ga biyu na gawa ga biyu ga gungala ta gunga لقد آثرك الله علينا kunna da khatiyi amma ga abu sufyanu dai tun dai ga ya ce annabi ga la tasriba alaikum al yau yaghfiru lahu lakum wa huwa arhamur rahimin to babu man gan iga bega ya gbo ita kayan kira ajin da yi baka tun gala galata 3 ba alaikum yawma yaghfiru Allahu lakum a to ke dunufi ajin da wala al yawma ke ba yaghfiru lawu ya ga ga galata 3 ba alaikum al yawma yaghfiru Allahu lakum ajin da wacan son ga lawa kawai gaci nuska na ce goro bonale babu la alama mai wakfuta al yawma aluta alaikum waya waya ebo na waga aliyomu da za gani bi furu lahu lakum ya e waga aliyomu da za gani bi la tathriba alaikum yi tubi mana la tathriba alaikum al-yawm inan na mi akwai bwa ngai gagan mi akwai bwa inan na so ko fa be yima wani bane yau? aga ga gubu yonji wa waga gagan inan na so ko fa be yi <clears throat> aga hukuncin gafara wayin soko amma da kyau ga aliyu malabbe ba to jina wace ga yakfiru lahu lakum na khabaru yo amma mana insha wudu addu'a yo addu'a waye ba ga soko fabe yi wuju hukuncin waye ba ga soko fabe yana wani bane yo ko <clears throat> kyugam اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهها فليأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين amma idha abu bi komisi ziga gareo annabi yusufu man ga yin ga zana ga galla alaikum so ga yi ga idha abu ya gimi jo e bi komisi be wami hadha e wami dana bi iga da e, da baba ba faliku wala wuji abe lawai ce ciye goro baba yin e bibo fusku bo ya ti basira e yana na na da <clears throat> man jiga lamarin na lamarin yo ne wugwayen wayi na wayi su kwajiya na biyu sufo a ciga mai e narul khair bibiyu mai yawa sarai <clears throat> wayi sokojin annabi yusufu gaya wanne gada ya gburin annabi yakubu ya yi gaƙi so annaba zai da zan haɓe da shi <clears throat> so yi gabe a bayanin isra'iliyati don gurkwa na ji da giba na adada zan ji lube na gaya wanda cin gaya na aladun jumla ya kpatsu na alhalillahi wato min musulunci wanda ya giba a shi jacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan sare ya ti layo inna ruka eh, wata mayima wata wala shirkun a cika annabi muhammad don annabi ga ele rukaye rukiya ne ya ji shirkiya fe yi sunna jinnu ja fe yi sunna in ya zadidi jigan abe alawuce abe ya madadi na ayi soko kawai yi yana ayi soko ya a a da tun zanu ci soko fe yi wuye gun lawuci ya wata mayin bela na da hangi je kudana kanan wati wala be na je jiyan shirka gan ala da kuba na ji soya be doji na ala gan ala a ga yabo doji be ma ga ti wala ko kuma za guba na je wa doja na ala ala gun afiya wa dojiya gaga kale dojiya a ji rayuwa wa ale ji tuwala e bayan ba ala gun be doji ko kuma waga gan be doji na annabi gan na kwata shirku yo wale <clears throat> galo littafi kwanna fatul majid ya tun hadisi na yi fi bu hadisi na jimawa ta zuna <clears throat> so ebogo iga da zangan bai ya ta wuce yi ma annabi yusuf alayhi salam ulotun bai wa yi na sokoji yune e wowe ala ya yi waje ala da ya baba ya wuyi in ga tumba baba we a cin ce ciye boro e yi ga gbe so tun tulata ya ce wa ala ya gizi ala da yi wa tuni bi alikum ajmain ya mebe ya mi gani bai ya leji benin aga shehu masruq ji bayani ga adadi yayi suna na sama ma baina rajulin wa imra'atin ba da duwa iza za rutube gute gogo da ne ce tukuta ba gyaji to yi gyaji bata na bi su fuga lana daga kan'anu a fadi masar ta aya na wayi lada karatun doci idza abu bikum min si hadha mangi mini man wace koyi zo na ju da bu be yana nla ya tusa be ga a ayi waye pe bayani na gun yi jan abona ebtiya kamisu kamisu ne bebe yi mini qur'ani sura ya annabi yusuf ona suratu yusuf ona ga idaji ji hujja gani be kamisu ne yana pe kamisu na ga ishatu so ya ba tunanin abubuwa ni annabi yusuf sha tumfefan wajawu ala kwamisi bidamin kadhibi so annabi yusuf sha tumfefan a jadi suna annabi wato a ga sutura na buga kwata na wuyi kwamisi nan a ga tuye bugu annabi wato sha tiga ba abu mu ga ga iza abu bi kwamisi bi kwamisi haza so ya jini fikar shati ga anabi sun bala ya ya giji ga ala da ya babau e ganna unye wayayya ana mala unye ya na dokun ya mafari iga tole mini sura no sunna kamisu da zugu tsuwaye wajawu ala kamisu bidamin kadhibin uci zini ko واستبق الباب وقدت قميصه من دبر <clears throat> وألف يا سيدها على الباب فأنوكي قالت يا راودتني عن نفسي وشهد شاهد من إن كان قميصه قد من قبول قميصه قد من قبول فصدقته هو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه kuda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim da na gutu na wani amitu doji ichi bede na bo iza abu bi komisi hada wuci da da na gutu amina sura nu. babun gwi lankali tun idadisi musalma na nabi sallallahu alaihi wasallam na ne gayi ga kana habba kana habbu thiyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis hadisiyan hadisiyan sayi wa bi dawud sayi wa tirmizi ke bebiwi sayi bin maja ke bebiwi so sunan kwata gutata a bebiwi adisi mu wana ta zuna ummu salma gan ministura na biyu kwata ina bugu ganin gai komiso <clears throat> igada aljami'u sagir mutu ke bebe hadisi daga ba abu ayyub al-ansari <clears throat> ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yarkabul himar annabi ya jufe tuta tagi wa yaqsifu nala e duga e junto ye wuji be guyi sallallahu alaihi wasallam wa kawul kamis e, e wuga ke kun hale mutan wuji patch be guyi wa yalbasu suf annabi ya jufe de yelul fukaji e bayan zuzucho to na wala ke bana to rauni har ma annabi ya jufe karshe hadisi ga marragi ba an sunnati falaisa minni zana gaji ko da yake sunna mi lugwana za mu ci da mini ba <clears throat> so e bogo e da gashi shi mutu gan waye fawa in to sunna na bi lugo ko waye dan e da sunna na bi lugo wala na bi gomi ga famar ragiba an sunnati falaisa minni wale hadisi na juji tabbata da wani gakke mina nabi nabi yusuf suwon fe fọkànmí suna a ti gaya níbi wata febe fọkànmí so to ki da bukatu gancin ke e ya kọmi so ibon na ya jiya da in e bayi ma alluwa ga yi gaga yana ya kọmi so na sha ta ya e mafari ga da hadisai sayul bukhari alimam bukhari wadda babu nun wadda akudu wai suna babu wuce ga babu lupsil kamis babu ne gaga ya tifi fayin kamiso wani wa kawli layi ta'ala hikayatan an yusuf da ya gana su ko ga ya labaro da ba na yusuf ga iza abu bi kamisi za fa alikuwa la waje abi ya'ti basira bata kalman na ga imam bukhari laji ne babu ba goga alhafiz ibn hajar ya ji shari'a iganci kafi a gada so su ta cinin bana a gada babu cinin bana ga ka annan yushiru la anna lubsal kamis laysa haditha na ne lauda wani gaga fifan kamis uje woro ya wa in kana shayu fil arab lubsal izar war rida to na dai na tiye balarbajo na uje walarbaje fa ene tie babu no nga e de zo be dine lakwe bana ne zuna wuce yiza ne lakwe bana wuce rida ja lafi ibn hajar so amma to ne na tie arba zo no nga ide e la da lakwe bayo na wuce ga ga e e wo kwata kwata ya mini alama ga e fo mo dis ne ja ga na ina ene ba bi ga kwata no nga ikamiso ministru jibo to baya da ita di fassara ya kamisin nan ya kya ni gaga eyiro na shibo tun ala tun anabi tun ga mala tun anabi su fufa yi ima kya ni ga anabi wasu alasala wasu bebe yi na mufa kamis amma baya da fassara yana ya kamis na <clears throat> ida hadisi ya mota mota <clears throat> alimam maliki la hadisi bai da bara biyo da uh, ibnu abi abdurrahman ga muhammad ibn amrin ibn hazmi wa fe yusalli fil kamis fil kamis al wahid E, wa ji sallaabi wa nni. Ee ka na i solli filkomi sịlwahid. Ee na iwaka ijwi na ka fili e goro na ngwa wa aya shi ati fone. Ee wa aya sallaabi nji mụ ya eji. A ya fone wa a ji dambu. Ee mụ. Wa ka daa sheri ya mụntaka ya na mmụọ taa wugan waje shari'a hadisi nan ga wawa ya tadi ma zakarna wa qabla hadha fi fi'l jabirin illa annahu atammu fil libas لأن القميص أتم ثوب واحد يصلي فيه الرجل وآمن من التكشف ga wato ke mina bayani gogale ne ta da sai jabiru wana e wane daga fana waju la e pashe gan òun fún ẹ̀wọ̀ ní wọn àlẹ́ ẹ̀kọ́ ṣègbéyìn gan òun mà dan yavu gan wọn ẹgbẹ́ gbogbo gan etí yẹn lẹ́yìn rà wá ní etí yẹn kánga ẹ̀dúdé ládé pé bàná sọ wọn ẹlẹ́ gan abẹ́kẹ́ wọ́n gá ẹ̀wọ̀ ní fún wọn àlásòsọ́ bẹ́yìn gan yavu àṣẹ ẹ̀wọ̀ náà jí ṣáàtì àwọn. wale yi ji fahimta daga na sa hadisa wani mu gama ya shari'a boka a yau ke ga na ewa na ji shata na bana mu da yi shato wọn adé kemi náà fẹsẹ̀ a fún àgẹ́yàwó ó yìí dẹ̀ ń bọ̀ àná àfidẹ́wò mọ́gà sàkà dandan wá ń yí. wuce da wana yi ke da a littafi kwanna ne gai ta hafin kari bidurar buhari na wuce bayani a yake kamiso mini fasara na wuce a yi kamiso na wuga thawbun lahu kumman mine ne la ke su ya bi na waju da wa gwaji kuba to ale ga fasara na bani wa yaji muda za tisha to wa yadu da za yi labiya ji to a so ya gwagu ba gaidi ko amma lafiz ibn hajar ya ga yi mina hadisi abdullahi ibn umaro bana anas sallallahu alaihi wasallam ya ga gaman jarra thawbahu maqilatan zandon dogaye lasturu bakin nan maqilatan etiyan etin yellow wai ji girman kaina wa watu sana lam yanzuru Allahu ilayhi yawm al so kwa chule bera mai fa kiyama ya fa kuntu mi ta gabin zai gagan akan ga shubo na gwadi su na bada ba muharibo na ga gabe muharibi na manyan wuna muharibi ibn dithar ga azkara zakara dan eh? a fiye annabi wa izaru tuye da zuci mu tuye Kawala man ce wi labaru ga ma khassa izaran wala kamisa annabi gaguna saubu gan uluta izara umuluta wa ko waga nage to shi tukwa wagan ce yana lafiz ibn hajar ga ci hadisin nan uga ma kala wu rasul sallallahu alaihi wasallam fil izar fa huwa fil kamis hadisin do ga bi annabi ci gan hukunci da na ti zaro na hukunci wuce a daza to ya ti su. ene mai waga yi gabe zu kafi ci gaba bi bayani a lafi ibn ajiri na in ba ki ji bai zaro yau e juju da shan. in ba ewo shat wa tun shilo vokpa na wa gikini ya zaro wai da zuci wani so asa ina lafi ibn ajiri ga ina ga ga hukuncin dondo na annabi gallabe bando annabi gabe ga gan izaru na to kamisu a gibowo wani lauda wani gaga a sabba na izaru a tuna kamisu a tumbo ko nufin na yawon mika alhafis ibn hajar ce ga yau ga wakalar tabari imamu tabari wuji fasara hadisin nan wuce ga inna ma wara da alkhabar bi lafzil izar hadisi yi bayar kemna annabi tuyo na balafa zo na izaru tuyo uji bana ci ba la anna aktharin nasi fi adi sallallahu alaihi kanu iza sallallahu bon jo wani wani daga zana wa da zana na kana wa ju da takuba amma yanzu bu da zikarin wato ya wofan to za so kanu yalbasuna al-izar wal ardiya izar ziberi dawo jinga fe fa ladana kan falamma labisa nasul kamis lokacin da an gibe ya wadata inda a ciye wayin fana wadarari be duruji na je fa kuna kana hukmuha hukmal izar fil nayi hukuncin ya da na ziwa ya hukuncin ya izaru e bayan wannan ko ne mai gaye na mai ji fata ga hankali to misali bani

kone bane yau a da gaga yawo in ka zai shi kukuro ta yi fenne mini ya tari musulunci ba ebo mm. e ya gabe allo kwamma ka tsala fi subna ajirin wula to bayani ya na na ya tiye yawo a cikin fassaru na bai bai ganin gatu ga wani shijo na ne ugwa ga ya wofa wa ta ko? so mm. iyewa gaza na gale ga gan wude <coughs> wujja na kamisu e bayan shari'a musulunci wanda ya gada ci dictionary na ki dictionary na sara ga nassin ya qur'ani nassin ya hadisi bai bayani na manjijin ayi da mini littafi je wana zana ga bayani ya ga ne ya kamisu nan ga sha to irin na sara je fana ya wago to ga ji amana ma to ala ujan al'adalatul ilmiya ulayi ku pepa oluwu ibanu gabana ebo na yana wa aje dole ya wa tuna doku doku da nije bogan na kai na na ci ga wa na ayi da nije jimina ayi ba almajiri ga ilimi da da ayi na ayi ga zane ji wata kila adda bangare ilimi ba ni ya ka gan atso ya ga rake boy to amma bojin zane ji e le ga ilimi ga alamito to to yi wagan a dagwata ilimi a labwaya na tuwala a yi ba ne kabi ga da nan ji ma ni ga anabi yusufu ya sha tufan tuwa Yi ma ji ma ni ga annabi muhammadu sha tufan tuwa ebo na a ja yo ni ja ci za mutunci yana zan do na kuna wa fan sha ta e ba da yi musulmi jibwa so ngwa yi fahimta ganna kaga gan ci mun ga ke yawa damuwa bai na wai lebe mun wace ko da jifikin nasara je fan sha tina mun ala dayo ala dayo udi alaka be musulunci ya so gurgudu ne ya ga wani da wani so ku da ba wuyi kwata a ah, yi ma waga yi kan abu ibo ya gajin da cina ke labin ya wage jamfani bai daman ne <coughs> ila ya je ya gajin cin yanan Adi manna laga bibe yin ga Iji karatun ya aya ba na ya annabi yusuf alayhi salam ya junansa na gabi gina kina shi ga irjiwo ila abikum fakulu ya abana inna na sarqa وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين كي yegi wuce mu gabe yegi na kene zigan ala je ba da tun baba amma gabe baba yegi ga egiwe ne yegi nan din dani ba annabi su fana na yi wa ma shahidina dina mai jina yiji wuja illa bi ma alimna sai ne ete ne ikpe nan ilele mana bin yawa ibn al-adan ya tuna karubo amma ma kunna lil ghaibi hafizin ife da ne ja la tsuta da yana so ina dan da so bona ipe yana sayan afifo giona na dai me zo na gado wani tiga mai jiriyo to kai bata ila ayan nabiyina ila hadisin da cibe al-imam muslim hadisin <clears throat> zaid ibn khalid al-juani gobeyina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ala ukhbirukum bi khairi shuhada ba mi yayi labari ni zane ji ge ga ta ci zane ji jiri ji na wana cewa ga ga bi ga ina eh ni bi ga to allazi ya ti bi shahadati qabla an yusala ga iza ga na ju bebe riwi tun ala wera ga iri e dana ari la bayani bi ga to lamari ga be ji faruwa ce <clears throat> wama deri gaga ko sa ga yiwe ribe jama ebo ne yegin na jiya anabi yusufu awa iri wa ba abun na ba a tuce jiri ga wama shahidina illa bi ma na ma ji da da bayan na sai hadisi ne ga yina ke wuge yi o yari tun ala ga ga wani be yariya to ina man ne bi ga na mu ga <clears throat> idadisi imran nga mai hadisi na imran ibn husayn gobe ga anas sallallahu alaihi wasallam ga khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum zane da daraja ga mine yabo nan ga zane shi dazan ki ba gani bin jiraiwa ki ba bi wani ya zuwa shi bi ma'ana sahaba shi zane shi lami ta daraja wani ga ta bi wani ji alladhina yalunahum zane shi ke lami ta nan ga atubawa jo imran gala adri a zakara nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd karnaini au thalatha karnu guba na bitu ya zuma wuce boka shi karnu guta abin da bola gun wato atibawai tabi na ji eh? atibawai atibawu tabi na ji annabi sallallahu alaihi ce ga gancin ga inna ba'dakum qauman zumaye na ji be daraje anini da minni ya kurunu gutan na wana abe da zumaye bo jama'a na ya kununa ayin ce ji wana oga amana ya ga yaki wala yutamuna a yi la amana ya la yutamanuna a yi la amana ya wa ya yashhaduna amma jajiri wala na kabala ya gabe jiriya eh udamini alama ya zatidiji na nabi lo damina hadisin nuna a bi yari iza jawo ni jafe bi yari tun ala ya gabe yari ana wa yanzurun wala ya fun wala fun a fe ce mi gan su kwaga ji kaza ya ji kaza amma wa ka su kwaga da shi a yana wabe su kwani su kwace haji a sha alkawali alon kwani su kwa annabi ga mina yi buwaji wa biman wa ya zaru fi musliman mina buga wa liza na jiboyi ka kana yau da ba tsanani yin gici ne gishe ba kona to e ga gina na buga cin e ga ga annabi labe ga mina aibu yan wujin ne zo a fe be yari tun ala ya gabe yariya yi ma hadisi gbaba tsoron sai musulmi na naman ba ni ma hadisi kewa mutu mutafa kwalai ya sai musulmi na masu yi kan wuce imo so ina mai biga ibi gaba na ke ya jiji bi hadisi guba ne nan iga gaga ya lobe hadisi yanzu ibn khalidi iga da yari da bin ya ya ti masala ka ba ala ya ya da ya imaga ga gaya lobe hadisi imran ibn husaini ya ga ga kai ga jeri da bai ka ba amalayi ga be jira ya lwa alale go baba na matiya daga misun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gu baba ma ta zo ke ya ji jijinan kici ga gwaso to ce je gannan <clears throat> alhafiz ibn ajjar min fatul baro ji bayani yayi bayani na madokuna na ile ga wa labe zuwa na amma gwargwado na fana na mun ga aske laye ti ga nono ga yi labi ti kokori jo anini alhafiz ga yo ga wa talafal ulama man ji bedo kike fi ihi ma etin adisi guba na kicha lagun tatiba cicibo ebo na ba da zahiro agungo fajanaha ibnu abdul bar man wace ko ga man ya tamidi don ko ngaya ba fasta eh, ba enan eh, eh, ya pana nga itarji wa hadisi zaid ibn khalid ila ya diji ba hadisi sai muslimi uci gagbo ka ba bogon ganyan <clears throat> hadisi ya imran ibn husayn e bogo ba manya man wuci ko ibn abdul barr wa gaga min riwayat al madina nga na malan wuci a lotu be riwaya ya zaid ibn khalid al juani na nga riwaya madina cijo a ga mu ogon so bogo faqaddamahu ala riwayati ahli iraq wa darja hadisin Allah ta ce hadisi Imran ibn Hussein ne muttafaqu alayhi iraki ci magube sai so e ba mu a aga yi ga ibi ikala yi ga ibi jira yi maderi da bai idalayar wuci yawo ga gbaka ga ba ibn abdul barri bo man wace ko ga to amma lafiz ibn azir ga Wajen ghairu manda ci ke gaga a halli wuya ci ina yele na disi imran ga go ina yi gagwa suno imran ibn husain ga yi gagwa su e bogo kala yira ga da yarima a ga ina la ci gaga ila go su hadisi na littifaki sahibai sahi e bona al imam bukhari ba muslimi sun hagu ta na nan na mai mutafaku alai na daraju ga hadisin sai muslim kawai e bona bayan tartibiyan sihayi jo wagal daga mutawatiro sai mutafaku alayhi daga mutafaku alayhi sai hadisiyan bukhari kawai sai hadisiyan muslim kawai so wale ga ga hadisi na da martaba gubace wani daraju gina hadisi na beda da martaba yin ni ce wani ko ni fena yau so ya bai a yale ga alagwa sun hadisi imran ibn hussein biya ce ma kala yi wariya ga da yari ma man ga wa zaba kharu ne ila jami bainahu ma mun ci ga iga da be zaba to ji zaba to ji ji ma ima da be zaba bo ji ma ene ya ji na hadisi guba ba ne ila sulu ji na wa gun gobe do ji yana ene la mi ce wa gumi ila un gba be no o de bo shi tuko wo bayani na ebo o de bo ke ba na man je giji na Rikicin na wale doku doku ya jifi kimbora na daga littafi ban wani tsami kan docho fajabu man gato ana jiga a jije mu bai na su guba a hadisai ne na naganci na suku a ci laba eje bayin bi aju bati eje jika kai je na laba na ga gucu amma ni ni ga yiga gwa suna ya ji bayani ba bonan ga mun yanzu gun gwa kagan ahadu ma ahadu ha an al murada bi hadisi zaidin man inda shahadatun li insanin bi haqqin la la yulamu biha aw la ya'lamu biha sahibuha fayati bihi ilayhi fayukhbiruhu biha ga beke zagai berina zanen madde bukata ya rina na wuce ga wadiya bi ma'ana a haki zanen da cigi ko a zanen da ci jugun e game da kotu zanna mai wari wato ga gawa dabuwa balantana wuce bucin ga wani bajiri a miya so ali da zuci ga ko kuma ya mutu yi sahibuha al'alimu biya? ko kuma e za dabo na de bayani ya yi nana umma jajalani wa yakhlufu warathatan umalu ya gugi ci gwaji zuma fayati shaidu ilayhim daga nan wunna na ganci na ibe bayani ya yi na umar da ya zo biya na wo da bai gugi cuju ga gaba bai zo matsala na ya de da koto da na mi de raya ebo ele de nasara daga na zanen wuga na da anu da ya zo biya na ebo ake biya ma ko ni na wo? man ga wa za ahsanul ajwi ba na naga yi je na yawa ga kwata na iti la jemu jibe na adife ne adisi guba no ga gugu be shi ma so iti fassara no man ci ga wabi ba ya haya ibn sa'id sheikh malik wa malik wa gaiwa o ma e je do jin na ga imamu maliki yo man ya imam maliki ne ga ibn sa'id ne je na yau to zan do ciye man na ji a to ya je do jin na ga ila jemu ji tsakana adisi guba no kemina ma ju jemu na ga dan kede lalle da na dabbo na wa yari bezo tun ala wa da yari tun ala yi wa gabe yari ana da na madabbo na wa yari asa gabe yi wa gabe yari nan da na ba na wa da yari eh, da na ba na wa da yari tun ala yi wa gabe yari ana ngai da na ba na wake wa gagan ake ga wa da yari da bewaya aki ne wa gunga tafi wa ga ga zalunci ji ko ake zanu cewa kun ga ta ke wace dola wuce yi tun ayi waya amma ba na wa yariya sai o ka yi wa be zanen ga idan ba na wato ga gan eriya zan ko kuma ki ga wato deri amma ya ba waya adi bukata waya amma ki ga eri da biyoyi to ga ga ga wadana ma so biya ci ma wato no biya bisi ku baba na ni da wani mai ji fata gama yau to ba na iga cibi cina lawo fabi so so kuga ya daji su bi ne ki walan ma fasalat la iro yanzu da yi ga abu caji daidai na kwadan ya soko yau gawa mai yi soko soko ya daji yau soko ya daji yau soko ya jin gawa mu yanzu da yi ga abu ya tibi ci wani da kun bayo yau mm. rake yi mu yoyi mai yi laifi soko fagan bai yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa